idan ba manta ba darasin nan mun kai satin can shine wato darasi na ashirin da biyar yau za mu tashi darasi na ashirin da shidda malace ta harimul haramcin giba wa sama'iha da kuma haramcin sauraren giba me ake ce ma giba an ka ce abinda aka ce ma giba zikiru a haka bi ma ya karahu ka ambaci ɗan uwanka da abin da bai so nan gaban shi ne za ka faɗi ko bayan shi ne za ka faɗi shi ake ce ma giba ka ambaci ɗan uwanka da abin da bai so in yi jiya rai ne bai mai daɗi da daga bane na za ka faɗi ko baya ne za ka wani Ko muna da wata ɗabi'a sai a cewa na haka ce na yi ka tsakani da Allah zan haɗa maka kayi kaza ko kaza haka yi. to kayi giba ce ko da gaba gare ka faɗi kun gane jama'a da haka abin da aka ce mu giba duk wata kalmar da kasan za ka iya faɗa ta talga zuciyar mutum ta ɓata mai rai to shi kenan ka yi giba ce kamar misali ka ce wa mutum dogo ko ka ce wa mutum gajere kuma bai so hmm? ka fahimci bai so ko akwai wani suna da aka yi mai wanda bai so to ka bari mai shi in ko ka bari mai shi ba to ana rubuta ma zunubin kayan giba kun ga akwai aiki jahiltar sanin menene giba din shine kuma yau giban nan ta riga ta zama ruwan dare malamai almajirai da cijai kowa na yi sai wanda Allah ya tsari da zaran mutum galibi wadda an ka yi ta 'yan mutum bai nan ko ba haka ba ita an ka yawan yi da zaran ana tare da kai da wani kuna ku na ku biyu ko kuna ku uku sai guda ɗan daga ya ɗau buta ya tsari ya ce ka ga wanga mutum ka ga wani wallahi wallahi wallahi yau kowa tsari da ɗabi'a ce wallahi ka gani nan shekaran ji abin da ya ban ji daɗi ne ba to haka faɗa in nasiha za ka yi na zikirai daban wani shekaran jiya muna tare da kai daga kashe shi wallahi ka wani abu ban ji daɗin shi ba ka zuba min da kima wannan shi ne hata da irin yawa ta gada kuma gani ana yi ta da cijai in wani bai na a ce ina wani ya yi kaza ya yi kaza har ta ita giba ta Jama'a muna gani ya? To Allah shirya da mu samu bai. kuma saurari ka zauna inda aka giba haramun na ka saurara na haka in ka ji ana giba wani ka taha gabar wuri kawai shi ne mai to malam sai fara kawai hujja da ƙur'ani qur'ani ce Allah Su huwa Ta'ala ya ambata a cikin suratul hujrat ne الله يكتشاو لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لهم أخيه ميتا سأل الله فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم الله سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا kada sashen ku su yi gibar sashi a yuhibbu ahadukum yanzu ɗayan ku na son an a kula lahama kai ya ci naman ɗan uwa ne maitan motsi Allah ce fakari tumu duk kun kyamaci haka Wadda haka fakari mu ku kyamaci haka nan ba kyau kuma kowa ba zai so ba wata kullaha ku ji tsoron Allah inna allaha tawwabur rahim Allah mai karɓar tuba ne wanda ya tuba zuwa gare shi kuma rahiman Allah mai jin kai ne yana nan suratul hujurat kun ga wannan aya ita ce hujja akan cewa giba haramun shi. aya ta biyu tana suratul qasas aya ta 55 da biyar Allah ta'ala wata'ala ce wa iza sami'ul lagawa su muminai in son ka ji lagawa menene lagawa ƙarya giba eh duk ana ce mata lagawa ya sassan magana magana da ba ta kware ba in son ka ji ta to a aradu an sai su kawo da kai daga gare ta wa ƙalu su gaya wa masu faɗin maganan nan lana a amalun ayyukanmu na ƙware sun tabbata gare mu walakum a'malukum miyagun ayyukan ku sun tabbata gare ku ita ku wannan aya in ku duba an kawo hujja da ita ne ga haramcin sauraren giba saboda shi illin mai sauraren giba yana taimakawa mai yin giba ya yi don da zarar mutu ya ɗauki giba ce eh, da zarar mutu ya ɗauka giba shi na aka ce macin naman mutane shi agulma ko shi agulma. na gaya muku hatta magana siffanta mutum da wata siffar da take da ita ta yi dogo na ka ce kai da Allah yana dogon nan wawa kai gulma sai ko yana ka yi agasheren mace nan ko dan gajeren mutumin nan da niyya aibanta shi kaya shi waɗanda ayoyi guda biyu aya guda ta runa mana haramcin yin gibat aya guda ta runa mana mi haramcin sauraren giba sai hadisai da suka tabbatar da haka wa ƙara rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kullul muslimu alal muslim dukkan musulmi tsakaninsa da musulmi haramun damu haramun ne ya zubar da jininsa haramun ne in kashe ka haramun ne ka kashe haramun ne musulmi da musulmi su kashe junansu ko ba haka ba sai Allah ya ce kuma wa maluhu haramun ne ka ci dukiyar ɗan uwanka musulmi ba da yadda ce ba ko da dubara ko da wayo ko da ha'inci ko da duk hanyar da za ka bi ka ci dukiyar wani ba da yadda shi ba ka yi haramun sannan wa irduhu ka ci mutuncin mutum ka aibanta haida wani abin da ya kai abin da ya kai ka faɗi a ce gare ka an kawar da ji shi na to a ce a ah, ce a mun ga mugun yaron ga ɓarawo. ko gaba gare ka faɗi ka giba ce in ma ba gaba gare ka faɗi ba dai ka giba ce ba dai tabbas ɗin ya yi sata ko tabbas ya yi satar to amma don me kai za a ji ga bakinka ba ka bakinka da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce jinin musulmi dan uwan musulmi haramun na dukiya ta haramun ce mutunci ne haramun wannan hadisi musulmi ya fitar da shi kuma hadisi ne sahihi imam muhammad ya fitar da shi imam musulmi ya fitar da shi daga da ibn kaisi an abi sa'idin daga abu sa'idin maula amir bin kuraizin daga abu huraira kun ga hadisi lahiya lafiki don haka haramun ne don wani abu ya hada ka da dan uwanka ka yi ƙoƙarin sa mai makami ka halaka shi wai don biyan bukatarka to ka ba ta biya kuma haramun ne ka ci dukiyar dan uwanka irin da biya ga da kuma ga ana yi yanzu wani ya ce ka zo da ɗan abincinka sai dubarar da zai yi ɗauki abincin wallahi ya ce maka ne wahala sannan na uku cin naman mutum abinda zai taɓa mutuncin mutum ka aibanta mutum ko ka aibanta ɗan mutum eh? ko ka aibanta uwan mutum ko ka aibanta uban mutum duka haramun Allah ya samu gane wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mawallafin littafi ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man radda an irda akhihi radda Allah an wajahihin nara yawmal qiyamah shi kuwa ga hadisi me yake nuna abinda yake karantar da mu in ka ji ana aibanta wani gabanka ba shiru za ka yi ka saurara ba karihi ya kamata ka yi ka ba shi kariya ka hana a zagai ka hana a ɓace yana cewa ka ni laye malamin gaban so ne sai ka ce laye wa ka ji tsoron Allah Ka dabi'a ga da hakai kaga dabi'a ga da hakai ka ce ba kasan mutum to me yayi ma Wala ni ni shi an matsala ta da kai kuma in dai ba ka gyara halin ka ba ni wallahi ko to Allah ke ban komai sai an jima ni na ma wuce sannan wani ka ce bai da kyau bai da kaza wa aka zanka wai ma kaza ba shi ya kaza ba sannan ka zo ka cewa bai da kyau ka kame eh ka kare wanda aka so a aibanta amma yanzu ga muna duk zauna muka yi malaman ga da koya muna har da mai gurmin su eh malaman da ha koya mana ko bi duk wanda haka dalibi sai ya zauna yana zagin ka suna cin naman ka eh me kai mai Allah ya kare mu don haka man radda an irda akhihi wanda ya kare mutuncin dan uwa ne raddallahu an waje nara Allah da kare fuska sai ga shiga wuta yawmal qiyamati ranar alkiyama wannan hadisi imamu tirmidhi eh, ya fitar da shi kuma hadisi ne sahihi tirmidhi ya fitar da shi lambar hadisi ta 1931 a hadisi ne wanda yake hadisi ne sahihi bai da wata matsala saboda haka mai ƙoƙari mu kiyaye a wannan hadisin ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa iyyakum wal giba ka shedin ku da giba fa innal giba wake to wani hadisi na ko to hadisi na gaba wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce iyyakum wal ghibatu ka shedin ku da giba fa innal giba domin ita giba kuma gulma ashaddu min az-zina ta hazina bala'i hmm. bala'in da a cikin zina yan hadisin ya inganta to ya haifa la’in da a cikin gulma ya ce ‘Ina rajula kada ya zani mutum yakan aikata zina wa ya tuba ya tuba fa ya tuba Allahu alaihi sai ku Allah ya karɓi tuba ne wa sahibar sahibal ce. shi ko ba abuci giba la ya gafaru Allah ta'ala da Allah bai mai gafara hatta ya gashi da lahu sahibu sai in shi wanda ya giba ya ce ya yi shi wannan hadisin rawahu abu shekhi an jabir abu shekhi ya hitar da shi daga jabir malaman hadisi suka ce hadisin nan da ifin jidda hadisin yana da rauni kwarai akhrajahu hinnad hinnad ya tada yi cikin az-zuhud littafin sa mai suna az-zuhud lambar hadisi ta 1178 ibn abid dunya ya haifar da hadisin a cikin sa mai magana akan giba lamba hadisi ta ɗari ɗaya da da uku. sannan da dai sauran malaman hadisi amma dai malaman hadisi sun ce hadisin yana da rauni kwarai da gaske to kun ga wannan hadisin yana da rauni shi to amma dai tabbas giba ita wasu hadisai sun tabbatar da cewa giba in ka yi giban mutum to Allah bai yahe maka laifin giba wani sai in wannan da kai giba ya yahe maka sai in wannan da kai giba ya yahe maka in ba yahe maka ya Allah bai yahe maka haƙƙin wani wannan yana da haɗari amma dai wannan ruwayar da ta zo a haka to annabi bai faɗa ba kun gane amma dai wasu sun ga kala wasu hadisai sun nuna hadarin giba kamar akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa kalma ta giba da za a ɗauke ta a kada cikin wani teku da sai ta gurɓata teku saboda muninta Allah ya kare mu shi ba mu ikon kiyayewa abinda aka yi wa'azi ko a karanta mutane su jiya in ma kana yi ka san dai abinda haka haramun ne ko ba haka ba wa anhu alaihi salatu wassalam daga gare shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce lamma urjabi lokacin da aka taka da ni zuwa sama sadda aka yi mai da annabi sallallahu alaihi wasallama kun san akwai isra'i akwai mai iraji ko menene isra'i wanda ya sani daga hannu ya isra'i wanda ya sani daga hannu wani ya daga hannu ko to eh me isra'i mana daga makka ta yadda aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa baitul maqdis ita aka ce mai isra'i kuna ji jama'a to menene mai iraji zuwa sama ta bakwai kun gane raji ta yadda aka yi annabi sallallahu daga baitul maqdis zuwa sama ta bakwai to duk ya tabbata annabi ya yi isra'i mai miraji to annabi ya ce lamma urijabi lokacin da aka taka da ni zuwa sama ta bakwai marartu bi min. na wuce inda wasu mutane lahum azfarun suna da ƙumba akahe min nuhasin na ƙarhe na gaci ma'ana na ƙarhe ko na mutanen ya kamishu na hun suna ta suna yagar fuskarsu da waɗannan akahen masu kama da na ƙarhe wasu durahun da kirjinsu suna yaga jini na haituwa annabi ya ce ƙultu na ce man ha'ula iya jibril shan jibril waɗanga waɗanne mutane na kawa su haka wanga lahani duk sun bi jikinsu sun yayyage fuskarsu duk tana jini ga gabansu duk ƙirjinsu duk yana jini ƙala sai mala'ika jibril ya ce ha'ula illazina ya ako nuna luhuman nasi waɗanda suna masu gulman mutane masu cin naman mutane a duniya da ya ka'una fi a aradihim suna faɗawa cikin mutuncin mutane suna aibanta mutum da abin da bai yi ba suna cin zarafi ne suna wulaƙanta shi wani lokacin abin ya wuce kamar har ya kai ga mahaifinka wani lokacin abin ya wuce kai ya kai ga mahaifiyarka wani lokaci abin ya kai ga kakanka ma ka ce ai kakanka nan ya yi satar dami hmm. wani tsoho na ya faɗa musu ce kakanka to ko da ya yi satar damin an ka faɗi ai an ci zara'inka balle babanka yi wani abu a faɗa maka na hadisin rahu abu dawuda abu dawuda ne fitar da shi kuma malaman hadisi suka ce hadisi ne sahihi imam ahmad ya fitar da shi lambar hadisi ta kusan hadisi na miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da ɗari uku da saba'in da uku imam ahmad ya fitar da shi imam abu dawud ma ya fitar da shi lambar hadisi ta dubu hudu da ɗari takwas da saba'in da takwas an gane a wata ruwaya dubu ɗari hudu da tamanin da saba'in da tara hanyoyi daban-daban saboda haka wannan da yana nuna mana haɗarin da ke cikin ne ke cikin giba Allah ya ba mu ikon kiyayewa mawallafin littafi ya ce wa yustasna na al-giba almuharrama an toge daga giba a don haramtawa sab'atu umur al'amurra guda bakwai ga wasu al'amurra guda bakwai an ga ce sukan ba giba ba ce na zama ha ba'aduhu sashe daga cikin malamai sun tsara su bi ƙaulihi da magana ta min bahar luwafir cikin wani bahari na waka wanda ake kira bahar luwafir ga abinda mai waka ya ce Yace ce ta zallam wa astasgis wa astafti hazir wa arridbi da atan fiskun mujahir yake cewa ta zallam neman kariya ga wanda ka ka, sai ka kai ƙara ta ga wanda zai raba ka da shi to in ka faɗi ba ba ta yi na kai ba kun fahimci maganar ga mutum da ka tare kai da ba haka shi sai ka ce kawai dan baba ne in eh, baba ne eh, da Allah kawo wani magana shi wani wani shi yana da gidan ga idan wani na nan mai katon kai mai mayan kunnuwa sai na ga da shi oh, umaru kenan sai ce wallahi shi duk inda ya gamu da ni tare ne kai na ban kashi sai ka ka hada sifofi ne ko wanda aka gane shi da shi kuma da giba giba ko to ba giba ta ba saboda kariya haka da kada neman zaluncin da yake a shiga tsakanin ku da kai da shi wa atsas neman agaji shi ma neman agaji jama'a don Allah ku raba da mugun mutumin ga gajeren mugun abu don Allah ku raba da dogon wahala ta ka ga neman kariya haka to nan ma ba ka da laifi wa astafti neman fatawa eh neman fatawa da Allah jama'a mai a hukuncin mai aiki irin aikin da wa da kai kaga shi ma ka amma suna ne ko ka kama siffa ta yi? to amma kuma ba giba ba ta kai ba Hazir jan kunnen mutum ka ja kunnan mutum ka yi mai wa'azi ka lurar da shi ba ba ta yi na kai ba da bid'atan bayyanar da bid'a da mutum ka yi ka ce jama'a abin da kuma ga suwa da nayi kowa da nayi ka dauka wani abin kwarai na shi ma ba kai ba ce ba fisikun cewa abin da ya kai fasikanci na mujahir wato abin bayyanawa to wannan duk ba kai ba ce ba yace wa ma an dafa qawlu ba'dhum da abin da sashen malamai suka lausa magana min baharul mutaqarib a cikin wani ma'aunin waka da ake kira baharul mutaqarib yake cewa wa sam'uka sun an sama'il khana ka saudan lisani anin nutqi bi fa innaka inda sama'il khana sharikul liqa'il fanta bi wani mawaki na ya rera wagga waka kuma an gama za a ba mu dama ku rera muna a samu da zai rera mana waƙar da ta yi daɗi ga abin da ya ce ya ce wa san uka sun jin kaka kiyaye shi an sama ilhana daga sauraren giba da sauraren ƙarya da sauraren waƙa ya ce ka saunin lisani kamar yadda kake kiyaye harshenka anin na zuke bihi daga furuci da giba ko karya ko waƙa fa innaka inda sama'il hada domin kai lokacin da hake sauraron giba ko karya ko manci mai annamimanci sharikun kun yi tarayya da ƙa'ilihi ga mai faɗa fanta bai ka farka kamar wannan tafiya waɗannan baituka kaga dai suna ƙara ƙarfafa mu akan munin wancan abin da an ka faɗi baya Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kiyayewa ya ba mu ikon nisantar waɗannan ɗabi'un mutum ya yi ƙoƙari ya kama kansa kada yawa kai ne roce mai auwa kanka roce kayan gulmar wani kuma sai kiyama za a hisabi ladaka ta sallar su bayan za a ɗauko tun da babu kuɗi ba wanda zai mutu a ce da kuɗi to hmm? ka ta lahira ladar ka ta sallar subahin ko ta sauraren karatu ko ladar ka ta sallar duha ko ladar ka ta wata ibada mai kima da haka yi ita za a ɗaukowa a biya shi wannan gibar da ka yi masa ashe ko kaga in mutum na da hankali da basira to ba zai yadda shi kaɗa kai ne ga abin da zai jawo mai kasara ayyuka ne na alkhairi ba lahira babu kuɗi abinda za a yi sakayya da shi ayyuka in ka yi gulman mutum ka ci nama a ɗaya ayyukanka na alkhairi in hakara da su a bashi in ko ba ka da su shi ke nan kana da zunubi ko sai a ɗaya zunubin ka sai a ɗaya zunubi ne sai a yahawa ma cikin zunubin ka sai ka ƙara ka ƙara nauyi gare ka to Allah ya kare mu mai ba mu ikon kiyayewa don haka yanzu abin da ya rage muna bayan mun kammala karatunmu mun gama don nan za mu tsaye za mu nemi wani dan nishadantar da mu shirera mana tukkan ga mujiya shirera mana su shi min shi su waka shirera yana son mai mai amshi zai ce abin da ɗaya daga so ku ce min kaza shi amshin waɗanda waƙa da zai yi to muna son mu samu wannan Allah ya datar da mu da daidai Allah shi karɓa mana ibadodin mu Allah ya yi muna kurakuran mu Allah ya ba mu ikon nisantar dukkan ayyuka na sabo ya ba mu ikon biyayya zuwa gare shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh